العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناسون باكو kun fi so saurara fiye da karatun ba ku aske kadan kafin mu shiga cikin karatun shi zancen saki uku a kansa muke mun gama zan ba ku littattafan da za ku koma na magabata don ku karu da ilimi a kai ku sami ilimi na magabata na kwarai bangaren kashe hudu ne zan ba ku don ku fahimci shi kafin mu shiga maraka manganan farko shine manyan malamai sun itifaki cewa yayin da mutum ya ce matansa na sake ki ajaba baki ji bane na sake ki na sake ki na sake ki da nufin cewa karfafa kalmomin ne sai itifak ce wani siki daya ne zan zo kansa abinda wasu suna gan kan haka shi na ya tabbatar da shi karshe daya na sabanin guda hudu ne daya ke na na biyu kuna gane ni shine imam shafi'i da daya daga ruwayan imam ahmad na kadima na da da ibn hazm na zahiriya suna gan saki uku maglisi daya lafzi daya ya halata ba laifi kuma ba komai saki ya yi ukun baki daya ku fahimce ni fa imam shafi'i shine jagoran wannan matsalar daya daga ruwayan imam ahmad nada imam ahmad saboda kun sayin kullum a cikin bincike ake ya yi fatawa ya zo ya gan ajisi shi ajiye nasa sauraka yana da fatawa na da yana da na yanzu fatawansa na da da ibn hazmi zahiriya sun ce mutum isaki matansa saki uku kan a tsaye lokaci daya sun ce babu laifi kuma ya halata ba gan wani laifi mata tare da shi ba saki ne ya yi kuma ya yi ba laifi a kansa mu ba ne in ji suwaye ne wannan imam shafi'i da kaulin daga imam ahmad dewa da ibn hazm zahiriya mutlaka magana nawa ke magana biyu ba kenan ta uku su ne bangaren imam maliku da abu hanifa da kauli na biyu imam ahmed sun ce saki uku maglisi daya ko lafzi daya haram ne haram ne amma a tabbatar da shi haram ne su ba ce mubaha ba ne haram ne ya haram ne an saba ma doka Allah an saba ma koyarwa manzo Allah amma a tabbatar da shi saki yayi ce haram ne kai ba daidai ba amma tabbatar maka shi magana su waye wannan imam maliku da abu anifa da kauli daga cikin imam kun gane wannan zancen magana ta hudu shine kaulin ibn taimiyya da almajirinsa wanda za mu zo duk wanda kaulin da muka bar ko yana da magabatansa na sahabai za mu zo kansa sun ce saki uku haram ne bid'a ne amma da shi daya ko da haram ne amma da shi daya kage sun itifaki da su imam maliki cewa haramcin saki uku to amma sun yadda uku na a rage ba san da dayan ba ya ba san da biyu da ukun ba dayan za a tabbatar da shi ukun bid'a ne mardudi ne ya saba ma Allah ya saba ma jinin Allah ya saba sunan manzo Allah ya saba mangar malamai tunda kun ce haram haram ne amma da shi kwaya da tillo ba zai maimaita wannan magana wannan a kansa zan tashi yanzu magana wa kenan to in kuka gane wannan kaulin shi mu shiga kowa da dalilin zai kare kansa na fata kuna gane kaulin wa zai maimaita mu wannan magana a shiru kuke mu shi sa yau mai ku shafin an saki me zaka ce tashi a tsaye wannan kaulin ke suka maimaita mu tashi a tsaye na sa maimaita mu da sauci me kake so ka ce game eh. da maganar saki saki uku muke magana a lokaci guda idan magana ta farko shi ne idan ya kasance mutum yana maimaitawa mutum kamar maimaitawa ne na takidi sai hasi ya na sake ki kamar bata zuba ya kara maimaita mata na sake ki na eh eh na faɗa har so mm. wannan saki guda ɗaya ne saki guda ɗaya ne da yake na na biyu sai magana ta biyu eh. imamu shafi da imamu ahmad a maganarsa ta farko da ibn hazm sun ce wannan ya halatta saki ya halatta ba ma laifi wa yace ma laifi saki ne kowa haka an saka ba laifin da aka yi har an je ana tayar da hankali saki da yayi uku yayi dubu yayi a rage masa tabbatar ma ukun ji suwaye ibn hazm in ku koma al-mahalla za ku ji karin bayani ya fasa kwaya a can to ina tare da imam shafi a nan wurin an gama da wannan mulga nawa kenan biyu ta uku sai magana ta uku imam maliki namu na gida da abu hanifa da imam ahmad na ta biyu sakin haram ne amma da haram ne a tabbatar da shi na fatan gana haram ne bid'a ne bai kamata ba amma tabbatar maka shi to legiman za su yi da sibin ke na da magabatan su kuma sibin taimiya kuma sun ce haram ne cewa ko an tabbatar amma soki inji biyu a bar mata kwaya daya allai maka albarka bawa Allah ba na so talibi mai kasala kuma zanle yana addu'a Allah a uzu bika minal kasal wal agizi wal buhuri wal harami talibi ana so ya tashi nashi eh ku ringa dan mubadara akwai albarka ta tare da ku al'umman ba ilimi asara ce da taɓewa duk balayin da ake cikin kasa na da fitina rashin ilimin hakika ne kuna gane karatun kun gane wannan muna da kauli nawa kenan to kowane cikinsu za su kare kansu da dalili sha Allahumma wensu dalilansu ya fi na wensu shi za a karanta yanzu shine ka koma a cikin wannan littafin ba mangana imam shafi'i da imam ahmad da zahiriya muna karanta shi ku kara wannan kaunin. ku rubuta farko kaulin farko cewa zahaba abu hanifa wa ibn hazm da kaunin imam ahmad kadima sun ce sakin sakin ko sakin uku mubaha ne ba laifin ka sake shi kama ka sha ruwanka ba wani laifi ba ka saba ma Allah ba ba ka saba manzan Allah ba haka sakin yi. wannan shine kaulin farko ku rubuta wannan na uku suna na nan na biyu eh, na dayan farko baya nan na fata an gane wannan Shi ne kaulin imam shafi'i da kawai imam ahmad kadima wa imamu ibn hazm sun ce saki uku mubaha ne ka faɗa yadda ka gan dama saki uku na sake ki wuri daya ne ko rarrabuwa ne ko ma menene ne halai halata maka ya ce at-talaqu marratani fa imsaku bi ma'rufi aw tasrih bi ihsani ba ce daidai ba bi ka sakai da kagin dama an baka iko na fata kun gane to wancan baya cikin wannan littafin al-ikhtiyarat na ibn abdubar to za mu karanta sauran ukun da su ne da dalilan su bismillah malam bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin daga muryan ka bal aura bane wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in tahrir mahall an-niza' أجمع الفقهاء ta'ala ala تعالى على عدم وقوع الطلاق بالثلاث مجتمعات إذ قصد المطلق بتكراره التأكيد واختلفوا في وقوعه إن قصد إنقاعه على قولين نفتان غاني بإتفاق cewa mutum ne ce kai ajiye na sake ki fa na sake ki kai saurai na sake ki ce inda yana nufi takrar ne a tabbatar da shi saki daya ne ko ya fada so dubu wannan shi muke mangana nan ittifaqul lama to amma yi sabani waktalafu fi ukuhi in kasa da ikahu inda ya nufi cewa saki uku ne ike nufi to shi kage mun yi daya yi biyu na ukun kenan zai ima shi farko nan ya ce mai القول الأول مم. إن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا مم. وبه قال الحافظ بن عبد البر وهو مذهب الحنفية شنو ماذا ولا شنو من قرن فرقو من قرن فرقو كينا كو cewa saki uku lokaci daya muharram ne haram ne ku rubuta cewa haram ne sun yadda haram ne amma sakin yayi ku gyala ku ce wannan sakin haram ne amma sakin yayi so ya iska fada inna talaka bi salasin ya ka'u salasan wa bihi kala hafiz ibn akbar dewa wa huwa madhhab al-hanafiyya wal malikiyya wal shafi'iyya wal hanafiyya wal zahiriyya واختيار جمع من المحققين منهم الحافظ ابن حجر والشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل شيخ والعلامة الشنقيطي رحمهم الله تعالى واستثنى بعضهم غير المدخول بها إذا كان لفظ الثلاث يفيد التفريق فلا يقع فلا يقع إلا واحدا to ya shiga da imam shafi ana mazhaba mabiya mazhaban sana ma ba kaulin sa ne haka ne ko kaulin nan za a ga limamin kamar imamu malik za a ga wasu almajiransa sun bar rayinsa haka ne nan shi sa yan zo nan an ce inna talaka bi salas ya kawo salasan wa bihi kala hafiz ibn abbar ibn abbar ya faɗa wannan shi dan malikiya ne huwa mazhab hanafiya na abu hanifa ne malikiya wa shafi'iya ba da kawalin abin da mabiyansa tun da mun ce da ku ga magana sa can wa hanabila hanabila da makaurin raji ya koma wannan wa zahiriya suna ibn hazm da dawud sun shiga wa ikhtiyara jam'i mina muhaqqiqin da malamai masu tabbatar da ilimi su ma sun fara cikin su hafiz ibn hajar in ka goma fatawa bari yanda ya kaura imam buhari don buhari ya bawa bababi lafzin hadisin in dai an kawo cewa saki uku shin saki uku bi lafzi da ya zama saki daya ya zama saki uku to buhari ya bawa ba kai ya bawa ba babi? in je? a karkashin wannan to hafiz ya yi bangana ya goyi bayan cewa saki uku ne na fata gane shehu alamat muhammad bin ibrahim al da manyan malami na zamanin al sun yadda cewa saki uku ne wa alamaci shinkiti wanda yake sai ko adon bayani a cikin suratu bakara wajen atalak maratan zai ga sinkici malamin mu dan mazhaban mu ne yayi bayani akan shi mai na cewa saki uku lafzi daya saki yayi wanda yake sai koma wannan littafin zai ji dalilinsa sa adwahul bayani na tafsirinsa. sa yayi bayanin mai mai dalilai da ya tabbatar da shi kun san malami ne babba to rahimahumullahu ta'ala ba koro sahabai ba zan zo ba ku sahabai da suke tattare da su ku doki alkalami sahabai da suke tare da waɗannan mazhaban na jumhur ko na fata kuna gane wannan wanda suka fada waɗannan maganganun abu hanifa da sauransu da waɗannan to ko da ke akwai sahabai da yawa da suka zo akan wannan suna wannan ra'ayi zan zo kansa na fata gane to me dalilin su karanta mana dalilin su sai suka ce sun ce amma wasu suna ba'dhum wayansu sun yi istisna sun ce saki ukun fa ba kowane mace ne yake fada a kansa ba inda gayar madhula biha inda mutum ya saki matansa wanda ba yi bina'i da ita ba yarinya ce ya saki uku to kawai daya aka sani guda bin ayar tun da an rufe kofa dama saki ba ina ne yarinyan ka saki ta saki daya baka yi bina'i da ita ba ba dama ka kara ma dama kana ce na sake ki ta ba ta maka idda ba ta ci maka gado ba komai ko fa rufe yake saboda biyun mu rubutu kan ruwa ne ce ma yar a da biyun ya tabbata saboda haka babu shi shi na abinda yake kawo nan ya ce wai su suka yi toge wannan ko ba gane karatun ba sun ce ba kowane mace ba ne an sake ta saki uku ake tabbatar da shi ba in mace ne yarinya da an daura aure ba yi duhul da ita ba shi mutum ya ce na sake ki saki uku sun ce ɗaya kawai za sauraren ka ɗayan ya rufe kofan har biyu su biyo shi dama saki ɗaya a cikin yarin da ba yi bina da ita ba saki ba ini ne ma ne ta nisance ka ba dama yi komai ba za ta maka idda ba kuma yanzu maza ta iya daura aure ya zama ne saboda kana cewa na sake ki to an rufe kofa ba ka bane biyu ne ɗaya da biyu biyu da uku da za a zo kama kana saki yarinya na cici kana gane kaurin kuwa kun gane kama kaga yarinya cici kashi na saki ki saki uku ni zai yi ba ka bane to shine suke cewa inda yarinya ce an daura aure kawai sa dame ka da anko shi kaji kagan kakanta mai kwaɗayin tsayani irin masu yawo ne da hotunan mata shi ka ce kaga na sake ki saki daya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku ce a nan shi ne iske ce su suna ba'adun gayar madhul biha idza kana salasa lafz idza kana lafz salasa yufid tafriq fala yaqa ila wahida in har ya rarraba su kai na sake ki saki daya hai na sake ki saki biyu na sake ki saki uku to sun ce in dai bambanta lafazin yarinya ce bai yi duhul da ita ba dayan kawai ya isa tun da dayan da ya isa ma saboda kana ce da yarinya da ka daura aure ba ka yi bina ita da ita ba ko ba zaura kana ce na sake ki to an rufe kofa saboda ita ba ba za ta maka idda ba ba ta maka ba komai kuma daga yanzu na zata iya daura aure ya zama ba ina bayan da yi farko ya zama shamaki ka da ita kara biyu ko fa rufe yake na uku ko fa rufe yake agina biyu ne kake magana yarinya ce cici kake cewa na sake ki na sake ki tun da farko mu ya isa baka da alaka sun ce wanda ka rarraba kenan na sake ki kin ji daya kenan sun ce kana ce na sake kin fa kun nisanta duniya da lahira babu yanzu maza ta iya daura sabo aure amma saboda zuciya na sake ki saki biyu sun ce wannan ba za a sauraren ka ba na sake ki saki uku sun ce wannan ɗaya da biyu ba wanda zai sauraren ka to amma lokacin da ka ce na sake ki saki uku na fata an gane ba tare da rabawa in ji jamhur fa a akan jamhur muke magana wanda tun sai sake uku ma yayi su ma suna da walakin sun ce yarinya da ka ce na sake ki saki uku lafzi da sun ce to akwai magani kansa tun da saki ko hadawa aka amma da dayan shine ba'ini an rufe kofa to amma ba dama ka sake daura mata aure sabo ko ta yarda shi ta je ta aure wani wurin tuku da wani miji daban kuna gane magana na da shamar da hankali marat na sake ki daya na sake ki biyu na sake ki uku sun ce in marat na na sake ki daya to wannan ya rufe kofa kare da na biyu na uku dama an gama amma kawai na sake ki saki uku lokaci daya yarinya kuma buduwa ko bazawara ba yi bina da ita ba sun ce maganinka bayan ya rufe kofa biyun ya zama maka kanangar bakin tuwo ba dama ka sake daura aure ko kai da ita kun yarda su ake daura aure sabo she wani ya aure ta ya saka kage yarinya ce kasa wani ya je ya lalace maka don ka ji zafi kuna gane karatun akwai bambanci ko ba bambanci sai yan wana kuna gane karatun kuwa ya raraba to shi bala'i bai same shi ba dayan ya ishe shi amma ya yi ne lokaci daya na sake ki saki uku to jamhuri sun ce za mu maku uku ba daya mun tabbatar ya zama ba'i ne biyu ya zo ne don a gyama kunne shi ta ji ta aure wurin daban ka ji a jika tunda ukun baki ɗaya ka yi shi haka yana faɗin wala eh a me yasa kan kallon mutum ya aure tun da kafin ibina'i ya sake ta in da ya sake ta da me zai hana sake ta sake da mutum daura aure yarinya ba yi komai ba ka sake ta sake daya biyun da uku haram ne inda zuciya kama ka ya kama shi ne <laughs> kana gani. saki ne kana gan ba zai yi ba ko menene igin ne mala ce sabon aure kuma eh, eh, don na ka saki farkon ma ai ɗayan ne ma nake tambaya to wa shi ake kira sakin wawa nan gajen ba hauce sakin wawa irin wannan ne bai masa abin da yake yi ba to kun gane wannan kalmomin da Allah an gane ko akwai wanda yake da tambaya sai muna tafiya mun gama shi kenan akwai wanda yake da abin cewa wannan eh malam kamar da budurwar da aka aura daga muryanka kamar budurwa wanda aka aure ta bai sadu da ita eh ya sake ta sake ne da azan akwai kamar sake a'a ba kamar sake uku ba ne ana kira wani ba'i na zamu zo kansa shi ba dama ka yi komai shi an sake sabo zance sabo kamar budurwa a yadda ko ka ta yadda da izini yayinta da sadaki hul hmm. shi ake kira ba'ini shi anini daya kenan so anini biyu shine ko ta yarda iyaye sun yarda ba za a daura auren ba shi wani aure ta can kana ji an daura auren an yi biki an sadde ta duk duniya sun ji an saka ta lokacin zaka dawo shi ka aura shamaki biyu ne akan saki uku ba ini kuma shamaki ɗaya ne kana gane wannan akwai abin da ake kira ba'ini zam zo kansa akwai uwa kuma ba'ini shine suke uku kana gane karatun yawwa me uku daban-daban akan ya mace da ba a yi duhul da ita ba shi ake cewa daya za a dauka biyu a a zubar amma lafzi daya ne ka dauke shi lokaci daya an dunkule sun ce to saki ne a tabbatar maka da a tabbatar maka ba dama ka aure ta dama ba ta ba komai dama ba za a aure ta ba ko kun yadda ku sake jaddada wani aure shi wani ya aure ta ka ji a jika mm. shi wannan mai daban-daban mm. ɗaya daban-daban mm. kuma a matan da ba a yi ne to shi daga baya yana da damar ya dawo da ita da sabon a'a ba eh sabon aure zai iya daura aure sabon aure amma in dai sakin dayan ne in ya kara na daya na biyu ba a kirga shi eh gane amma ne zai dawo ya sake sabon nema eh zai biyu eh zai sabon auren ta yarda da iyayen ba eh kuna gane karatun eh yanzu na an motsa maku kenan ku dinga daga murya eh me ban gane ba maimaita idan aka yi eh gaba daya akan mata eh tabbatar mai da daya aka ce mai daya ne amma sun yi ya aure ta sai hmm. ya ce dawo wani ya shige da kuma na zo kuma auren ta biyu ne a a dama ai saki ko an tabbatar da shi ne an gama ai saki uku ya kalma da shi ka fahimci zancen ai eh, shi sa bai hukunci biyun ba ya ce na sake ki da yake na sake ki biyu na sake ki uku to ɗayan da biyun Eh, biyu da uku babu shi saboda haka da yanzu a tabbatar maka ita in ka so ka dawo da ita ka sake za ku iya sabon aure saboda ka sake ta ta nisance ka farko daya da biyu kama yarin yana cici kake magana ba hukuncinsa kana gane magana amma lafzi da ya ka dunkule shi to sha tabbatar maka illa biyu illa farko shi ne saki dayan ina nan ini ne kuma kana so dawo da ta babu hanya shi wani ya aure ta na fata ka gane saboda ka dunkule wuri daya uku an kasa raba su amma ka raba su dayan ya toshe kofa biyu a zubar kana gane karatun mutum da ba shi da ba ku fahimci ji ma jafar ya muku wani karatu ya yi ya yi ya ce Allah ya bashi lada ya shi ya yi bayanin Allah ya bashi lada bayanin da ya yi tunda idan ba ku fahimta ba to malam me kake cewa daga muryan muryanka ba al'aura ba ne bai da nake ita nan eh dangane ga kismi ne suka lizimta mai uku a dunkule matsayin mm. sake uku ne mm. to sai aka ce sai ta sake aure sannan za ta dawo gare shi mm. to inda aka yi wannan hukunci akwai sharadin wancan da zai sa eh, ya aure da na biyu sai ya sadu ita e eh, she sadu ita e kwarai kuwa ai da ma saki na uku in dai wani ya aure ta ba za a tabbatar da komai a gare ka kuyi yi auren ba she mijin na biyu ya sadda da duniya sun ji ba sadu wancan rubutun ruwa ne ko an daura aure ne ya ce na sake ki wannan har yanzu ba zai dawo gunku ba abadan shan sake ce da ya aure na biyu ya ɗanɗana du duniya sun ji cewa ba kai kaɗai ne ka sadde ta ba wani katuma ya danne ta ka dan ji abu ai wannan hadisi a cikin buhari ke wata mace ne ta zo ta ce mijinta na farko ta fi so mijin farko ya suke ta shi ta ji ta aure na biyu na biyu ba iya gamsa da ta kama na farko shi ta zo ta fasa kwaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi ce manzo Allah wannan mijin na biyu baya iya gamsa da ni kama na farko tana karkashin aure ba sarakan na son koma a can tana karkashin aure manzala bai ce da shi don mai kai wannan tunanin ba ku san cewa hakkin ba ne adami na kan mata duk wannan shirmin da ake yi tana karkashin aure shi manzala ya ce eh zaki koma wancan amma wannan na biyu she sadu da ke saduwa hakikan kowa ya ji don ana fada wannan don mijin na farkon don kai sake saka jan kunne ne ya ce na yarda shi ansa da ke ko yana da iko ko ya iya ko bai iya ba dai shi ansa da ke sake ki ba wa nake yi idda mijin na farko ije ya idawo da ke za mu zo kan wannan shin mace tana karkashin wani wuri za ta yi niyya koma mijinta na farko yaya za a yi za mu zo kan wannan kuna gane karatun in ba ku gane ba Allah ya gani lada dai alhamdulillah ya bani lada <laughs> to kaulu na biyu ko to alqaulu eh, to shine na uku Sheku ce shine na uku na'am inna talaqa bi thalath mujtami'at yaqa wahidatan sun ce saki ko ya aka yi sibin taymiya kenan su kuma suna da gabata sun ce saki in ka yi saki kwaya daya ta bari ta gama idda kafin ka turo mata saki ko ka sake ta yanzu ta fara idda yau gobe ka ce na kara maki sun ce aikin banza ne shidin kana so wannan ka ce na dawo da ke amma in ka sake ta tana ciki idda shi ka tura na kara na kara sun ce duk wannan aikin banza ne ɗayan kawa ka sai ne ce ta gama idda ɗaya kenan sun ce kuma saki uku lokaci ɗaya lafzi ɗaya haram ne kuma sakin bai yi ba amma maka saki kwaya daya tunda ka ambaci saki a tabbatar maka daya amma sun ce haram ne to za mu zo don me kuka ce haram kuma ku tabbatar da daya na fata kun gane tunda maliki amma can sun ce shi ma haram na amma tabbatar da uku kowa muna ne mai kawo mana dalili kun ce haram ne to don me kuma ke tabbatar da shi shi'a ne ba a itibar kaulinsu shi ban kawo kaulin na biyar ba sun ce saki uku saki uku haram ne kuma ba za a kirga ko ɗaya ba to shi kawo ba su dama zance mace agun su soki ne da komai dama haramci a gunsu ba su damu ba in ka saki uku ba haram ba ka saki ba ma ka saka ba matanka ne ne saki uku ne alafzi da su ba saki ba ne ma matanka ne ka ci gaba da zama da ita saganin su wajen mace suna da sokin kai mm, shi sa matasa suke shiga jinin su afwajan da aure yanzu yarinya kun hadu a biyu ke a ce ga dan dubu goma za mu daura aure zuwa sati biyu ba laifi ba shaidu ba shahada ba komai ku ta fama ne mamanci da zina na shi ake gyawa na ta kakarewa shi in suna so su raina hankalin ku su ce ai buna basu bai fatawa waye waye fatawa ka yarda da buna basu ne wani sahabi ka yarda da shi addini na farisanci da da kure shawa maguzawa dama suna yi a jini musulunci ce zai shiru zuwa wani lokaci shi daga baya manzan laifa da ilayen malkiyama ina cikin buhari so ya masu shahawa dan akuya suke shi shanin shahawa ka saya wajen da Allah ya ce da manzansa wallahi mutum bai hankali ba halin da zaka ce za a gan yarinya ta kalau jiki na rawa ka taba shi ka ga akwai cuta 8 dauke daukin zawarawan da shi ka saya ka nutsu ba ka watan zaka sha mamaki kana raye ga nagira bala'in talauci da anzaba a je kuma ce ga 8 shi 8 kamar ana ce ka dan gyara kayanka ko yaushe zaka iya tafiya don wani dan shawa wanda mai yashe ka ci gaba وهو رواية في مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية تو بيتي بيتي مذهب إمام أحمد ياتي بيتي قول إمام أحمد با ياتي مذهب حنابلة akwai طالبين da suka ma imam ahmad tawaye kenan in aka ci to akwai taliban da su kangararu ba su goye bayan fatawan malamin su ba sun gan dalili a cikinsu akwai ibn taimiya akwai almajiransa su 'yan hanabila ne haka ne ibn abubar dan maliki ne wata ne kakan garawa ika yi koman ya gan dalili yadda kuma cikin almajirai bin taimiya akwai wanda suka kangara maka kamar imam zahabi ya ce na son malami na amma na fi son gaskiya da malami na eh, in gaskiya bayana shi bi gaskiya to wannan a nan ya amfani da cewa inna talaka bi salasi mujtami'at ya ka wahid ina kwaya da yake faruwa wa ruwa ya tufi mazhaba mazhaba yace bai ci kauli imam ahmad ba mazhaba hanabila na fatan an gane wa iktiyara shekul islam ibn taimiya na fatan an gane wa tilmizi alamatu ibn kayyim in kun koma ila dan allah ku samu wannan littafin dama kuna da lokaci don allah ku yi amfani da lokacinku ku yi amfani da lokacinku allah domin mu muna shekara 24 saboda bala'in noma da iyayenmu suka samu ko dan skandir ma bam gama ba sai an gaya maku don ku san dadin da kuke ji yadda ka san nassin kur'an har ka mai da shi noma ka zuwa karatun Kur'an mazuku eh, eh, eh, a rude yanzu ku kuna da lokaci ba kawai kuke ba shekaru kuma gwal ne kun gan daga shekara goma sha biyar zuwa talatin da abin da za ka yi ka yi abin da za ka yi ka in ka kuskura ka wuce arba'in to walakin ya fara samun ka ya ka fara kyanke sawa lokacin zaka fara shiga gima da iyali an sami yaya biyu yaya uku zance makarantar baka da shi ka kayi kaza kana neman ka fara hankali amma zuwa ishirin kai da yara mai shekara goma sha biyu da kuke shi dai kai ka balaga kana da sha'awa ka je ka yi bol tunda lokacin cewa ba wuyan ka yake ba to wannan shekaru shekarun gwal ne kana so ka yi karatu za ka iya haddace kur'ani shekara biyu ka haddace buhari da muslim da abu dauda ka haddace ka kimsu imam zahabi ina shekara 20 da wani abu ne ya yi ta akan hakim hakimin littafin da ya gyara masa imam suyuci duk suna shekara 20 da wani abu ne imam nawawi ina da 40 da wani abu ya bar duniya duba tafin da ya rubuta to shekarun kar ku mai da shekaru shan kwaya da bol da bin yan siyasa za ku wahala banza shekaru gwalagwale ne in ka wuce 40 to billahi la zuwa 50 a yanzu duk karatun da za a yi shewa laki shewa da Allah ya bashi zakka zakka mai yana da lokaci ne ka yi karatu wannan lokacin duk abin da ake bukata za ka tara wannan ko ba ka ganewa lokacin tsada na gare shi lokacin tsada ne daga sha shida ko daga goma irin wannan lokacin zuwa shekara talatin da wani abu ko ya da shi amma sittin da ma an yi salamu alaikum da kai yanzu ni da wannan mun je zuwa zance ko bai ba da komai ba wallahi a tsaye zai in ta surutu yarin ya ce ga wanda nake so ha kawai mun je bai mangana ba kai sa ma keke tabaronsa kawai kallo zai kalli yarinya in je Allah sa aljaba zan saka kawai kallo zai kalli yarinyar shi na gama surutu ya ce ga wanda nake so na gama yawo kenan ka gan na san aure shi ba zaura daidai da ni wanda dan kwana biyu kwana uku a tafi an gama kenan ba laifi na yi fa haka Allah ya sara. rayuwan in an ce ka kai shekara da irma ba za ka so ba za ka zo a tashe ka yaran ka eh me yake so a tashe ka to mutu ya fi maka alheri don ka da ka shafa ba dangi ba kowa ko ya tafi na sun tafi abinci ba ka jinsa kai da kanka ba ka son ruwan sanyi ba ka son ruwan zafi ba ka son zama ba ka son kwanciya ba ka son to gara lai kwace ranka dan adam ko yana gaban ka wannan to shekaru mai gwal shine wannan shekaru da kuke wasa da shi ba ku sani ba ku daina bin irin wawaye 'yan siyasa na kuna bata lokacinku ku ringa giba da namima ku daina bata shekarunku da kangararin gwal da wani abu ba ba ba dama mutum motsa jikinsa ba komai amma ka kasu lokacin ka da karatu lai ka kasu lokacin ka da karatu ɗalibin ilimin ka karanta ba ka fahimta ka yi addu'a ka sake wa wallahi billahi lazim in ka tashi dare kana gaya ma Allah bukatunka komai da kikanci ka sha Allah ya bude maka kuma sa albarka ciki in kana ga akwai dan riyan naka da wasu abubuwa da ba ka gane ka gaya Allah cikin sujada wallahi Allah zai yayi kuma ka mutu akan mutunci da wannan tarkace rayuwar da muke ciki da mummunan fahimta da wasu suke da shi lokaci ne ku an ce littafi kaza ku je ku saya ku je ku saya ku je ku saya ko da aikin kasa ne ku je ku saya ci gaba ka gane ya ce a nan ya ce wa huwa ruwayat fi hana bila na ba ta kun gane to wa bi me وبهذا يتبين أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وافق مذهبه المالكية إيه مذهبه المالكي إيه يا يا بي إيه مسألة يا موافقة أنا Eh, ya yi muwafaka saba malamin ka ba ligima ba ne kagin ka saba malamin ka shine rena shi an lai kawai kai kai ka zauna a wurin shine haɗari wasu talibai don allah bai shirye shi ba shi na so duk wurin da zai kushe malaminsa da tumansa da wani abu zai masa domin shi gaje shi a wurin waɗannan su ne tashi hankali duk talibin da baya son malamin sai kushe shi menene shi zo shi kuma ya zo a wanda za su kushe shi fiye da wancan haka ne malamin da bashi da rahama shi zama la sharika la duk almajiransa baya so wani idan fahimci addini to duk waɗannan siffa biyu ba addini ba ne don shi addini ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan tura sahabbai su wakice shi shi da ake so kuma sawai addini ba mutum da ya bane ka koya ma taliban su yi sare sako amma ka zama la sharika lak wannan wahara da kanka kake amma yanzu fitina a tsakanin mu sai ga wani malami ya riga ya kyara an san shi ba son wani a yi musharaka da shi to wannan hasara ne kuma ba zai ji daji a rayuwa ba haka nan talibin da ya dan an masa kabbar kadan shi yana so shi mai ruguje malamin sa duk wajen da ake yabo malam ce kai da Allah shi samu wurin shi kuma ba zai wari rayuwa ba shirme ne aikin banza ne ba Allah dan Allah suke yi ba kuma mutuwa za su yi banza wofi ka yi dan Allah ma ya ka kare sha Allah ya bai karba to wannan shine mas'ala nan to yanzu kowa da dalilin zai kawo yanzu istaddala ashabul qawl awwal za mu koma dalilin su jumhur shi za mu karanta la'alla ba za mu gama ba ci gaba malami na eh istadalla ashabul qawl awwal bima ya'ti الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه عنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وأن رواية مسلم cewa ibn abbas ya ce kana talaku ala ahadi rasulullah zamanin manzan la baki daya saki da lokacin shi yana bakar shekara biyu da ya yi da rabi da dan shekara biyu a cikin khilafa umar radiyallahu anhu duk mutum da ya saki lafzi daya ko saki uku majalisi daya ana mai da shi daya ne sha ce kare kara na fata gane fakala umar shi lokacin da khalifa umar ya wuce shekara biyu zai shi umar ya kai shekara goma ci innan nasa kar ajalu fi amri kad kanat lahum fihi anat ce mutane suna gaggawa saki uku suna wasa da shi nan da nan sun saki kuma Allah ya ba su dama saki da ya manka saki matan ka ba lalle ban ka dawo da ita ba tunda suna garaje ai mu tabbatar masu duk wanda ya saki matansu saki uku mu tabbatar masa saki uku fala an nahu alaihi ina ma mu zarce masu mu tabbatar da shi daga yau duk wanda ya saki matansa saki uku alafzi daya magisi dayan ya zo zan tabbatar fa hu alaihi shi ya ce duk lokacin wanda ya saki matansa saki uku magana ta kare to wannan ruwayan muslim ya rawaito shi to kagan nan abin da sa malamai suke sabani wayansu suna kushe wannan hadisin cewa ruwaya ta'us ne duk wanda suka ruwaito a wajen ibn abbas ba wanda ya kawo wannan magana akwai manyan malamai suka ruwaita a gunsa in haka ne aslan lokacin manzan allah da abubakar da umar ba wanda ya san wani zance saki uku saki uku dama haka yake an saka saki uku saki uku ne wanda suke so su koshe a wannan hadisin kenan to za mu zo mu faɗa abin da malamai suka ce wannan hadisi muslim ne amma wanda suka yarda da shi cewa hadisi ya tabbata to akwai mangana biyu kenan an yarda lokacin manzo Allah an saki su bace saki daya ya saki uku majalisi daya ana mada shi daya lokacin abubakar na mada shi daya lokacin eh, umar shekara biyu an mada shi daya to shenna umar da ya zo ya mada shi saki uku kuma sahabai suka itfaka kai ya zama ijma to shi suka ce to wannan ashe sababi ne shi na umar yayi bai saba ma dokan manzo Allah ba bai saba ma dokan shi na abakar ba to wannan dokan sababin ya zo ya kawo shi mu koma yadda yake asali to wannan ajisin zan zo kansa in har ya tabbata to a kansa gime yake a kansa rigima yake da an tabbatar da shi cewa lokacin manzan Allah saki uku ana mada shi daya lokacin shanna umar saki uku ana mada shi saki daya shanna usman umar kuma ya shekara biyu saki uku ana mada shi daya inda akwai wannan fatran a jini ne da shi shanna umar ya zo ya tabbatar da shi kuma an bi doka Umar ya zama ijima kuma manzan Allah ya ce ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin sunan shanna abakar ya eh, shanna umar da abakar da usman da ali to in dai haka ne shanna abakar ya shanna umar zai yanke to wannan hukunci ina nan to wanda suna gan cewa wannan hukunci na na sun ce da sababi ne shin Umar ba cin gyaran manzan layi ba ko cin gyaran na Bakar illa ce sha duba wanda ya zo ya yi wasa da saki shi a tada shi lokacin Umar wanda ya zo ba wasa ba na dama ya yi alama fata sha mai da shi lokacin manzan Allah da lokacin abubakar kuna gane karatun mutum ya zo ina na da annansa kamar kuda ya saka ya yi barnan ina zuba da awa ya kumfan baki na zuba me wallahi ni ban san lokacin na fara ba shi duba daga gaske ne ba ya saki saki shi ka kai shi zamanin na ba na manzan Allah da Abubakar amma mutum ne aikin sake na na sake ki me aikin sake na kenan a saki ku yayi je ta kukansa to wannan zam zo wanda suka fara wannan wasu kuma sun ce abin da shanna umar ya yi ai ba wani saki uku ban ba san wani saki uku a mai da shi daya ba duk hadisin da suka zo lokacin manzo Allah sallallahu an saki saki uku a mai da shi daya duk taife ne lokacin na bakar ba san saki uku an yi shi saki uku ne ba komai abin da shanna umar ya tabbatar da shi shine takrar na sake ki fa na sake ki an sake ki an tambaye shi ce ai na nufi takidi ya ce ba wurin zance takidi uku aka saka mu sun ce abinda ake nufi kenan bayan sun kushe hadisin shi an zo kuma maci ne ake cewa abinda ake nufi kenan sai za mu zo kuma ku ji mai malamai suka masa raji akan wannan aka wannan hadisin ibn abbas akwai mangana guda biyu mangana cewa hadisin akwai lakin a ciki akwai tafarudi a kai na tawus kuma ma ukun da ake mayar da shi ma takra ne ba wani saki uku ba ne za mu zo a yi tahrir kan wannan amma wannan da yi ne hujja ce babba in har aka yarda cewa zamanin manzana aka yi saki uku a da shi daya lokacin shi na bakar saki uku a da shi daya shi na umar ya zo ya zama ijma ijma kuma bisa illa to wannan illan tana nan alkali zai yi wannan ko alkali ya gan wanda ke wasa da abu shi biyo Zance shi na bakar ya bi shi na umar inda yana ganin kuma mutum ya yana dama ya koma lokacin manzo Allah to zamu zo wannan hadisin shine kashin bayan karatun zamu zo mu fada mangan malamai akai duk abin da zamu faɗa ba zai wuce wannan hadisin ba shine dalilin su farko dalilin na biyu me suka ce eh sun ce abin da yasa muka kafa hujja cewa dalilin da muka fara muka ce menene إن إمضاء الطلاق بالثلاث مجتمعات هو سنة عمر بن, عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعمور باتباع سنته من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو آخر عمر الصحابة رضوان الله عليهم الذي أجمعوا عليه فوجب المسير آه مسير إليه مسير إليه وين سنتي تو أي فوجب المسير مسير إليه هناك جاران sun ce ma wahala muke son yi wanda su mangana su yi bin taymiya da waye wahala eh, ya ce waye ku tun da kaddara duk lokacin shi na manzan Allah saki uku ana bar da shi daya shi na bakar saki uku ana bar da shi daya amma tun da shi na umar ya zo umarni ya zo daga manzan Allah cewa abi shi na abakar da abi shi na umar ya ce tun da sunna ce daga umar bin khattab kuma umarni ya zo daga manzon Allah Mustafa wa huwa akhir amr sahaba radiyallahu alaihim maganganu ne wanda shine karshen wannan fatawan a wajen sahabai suka yi itfaki aka ijma kai ce wanda ya saki matansa sai uku a tabbatar da shi sun ce ko ban da wani dalili ya ishe mu me kuma za ku yi salle salle ijma shin sahabai wannan lokaci ya ishe mu wanda kuma ce a ba mu hada wannan ijma'in ba amma gama illan da ya sa shi na umar ya yi ijma mutane suna garaje wanda ya garaje mu tabbatar masa garajensa sun ce za mu iya bude kofa to wanda kuma su maza malike sun ce tun da shi na umar ya rufe kofa mu mun rufe kuna gari karatun illa ma babu shi da shi na umar ya ce annas ya ce mutane suna wasa da shi shi da ya rufe kofa ba taba zuwa da wani ya ce bai ni ba ya ce mai da shi lokacin manzo Allah an rufe kofa ijma ne sun ce wannan mai ishe mu kuna gane karatun shi mai ishe mu dalilin su farko kenan dalili na biyu الدليل الثاني حديث سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه الطويل في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجة وزوجة وفيه فلما فرغ من تلاعنها من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين to sun ce kuma dalili mu na biyu wanda suka ci sake uku amma da shida da kenan ku jin dalilinsu shi ce wani sahabi sa'ad ibn sa'ad sa'adi ka gane kan gyarbe mutum ya je ta da matansa wani na harkan dare da ita karara kasan babu da ya fi wahala da wannan matanka ka yi zancen ka an daura wuri har dakinka ka samu katu ina danne ta dakinka ko gadonka ko ya za ka yi a kan kallawa na gani akwai hawan gini za a hada shi da hawan tuwo ma <laughs> ai duniya ba reni da rashin hankali ka tadda iyalinka wani a gidanka yana harkan dare da ita na ga ban da hawan girma akwai hawan hawan kashi ma zai samu to iyare ne ke na duniyan nan sahabi ya riga ya kudurta zai kashe shi ina sai kashe wanda ya kama su a nan ku gane cewa sahabi ba masu mai ba ne don ku gane waɗannan in shi'an ba daidai suke ba masu wargi a cika ne masu fareta a cika ne masu mutu'a da zina kaga zina kai shin an kafirta su she zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah mutum ne ka samu si da iyalin in ka kashe shi ku za ku kashe ku manzo Allah za ku sai masa haji ya zai yi manzo Allah ya ce kai ka fada ka fada ka san abin da kake fada ba kana da dalili ce e aka kawo da iyalinsa kafin kawo da iyalinsa qur'ani ya na li'ani a tsine ma juna a rense so hudu karshe kuma alanci juna cewa ni ni abinda nike a kai in kare nike allah ya lance ni duka sun fada sha manzana ya ce ta yi shi kenan to wannan duk yaushe mutum ya ce ya gan matansa da wani ya riga ya fada ma mahakama to za a je a sayar da su su yi sinuwa na biyar su tsine ma juna da la'anan juna to wannan aikin fada wannan li'anan ina rushe aure to gima nan me waya kara to in dai hari mutum aka tsi ya an yi wannan li'anin li'anin ma kawai shi saki ne ko kwashe saki ya biyo baya wannan shi na ka kawo su waɗannan suka ce to wannan sun. da aka zo karshe da matan ita matamar da martini kala uwai mirmishi ya ce ka zabtu alaiha ya rasulallah in amsaka Eh, manzo Allah tun da ta cije ina ce eh, ta na fada ita kuma ta fada in ta sa ta komawa na rike ta ta zama matata kuma na mata kare kenan na siki ta siki uku kagin dalilin su ha thalasa kabla an ya amurhu kabla an ya'murahu rasulullah rasulullah kafin manzo Allah ya cire shi komai qala ibn shihab babban malami imam buhari imam malik fa kanat sunnatu mutala'inai yace ya zama sunna da wanda suke saki suke la'ana ya zama suna ci araba su su rigima nan shin li'ani kansa saki ne ko kuwa a'a saki ukun da ya zo daga baya rubutu kan ruwa ne manganun sibin taimiya da jumhur kenan sun ce ko da bai sakin ba garaje ya yi li'anin makawa shi magundarinsa saki ne saki mana ba'i ne ashe zancen saki cewa ya saki saki uku abin da ya saman zanen ya shiru a kai da ujudinsa da adamsa sawa kuna gane karatun to ku nan wurin zan zo kansa tun da ya yi lafi saki uku a nan wurin na fata kuna gane wannan to wajen dilala sun ta saboda dalili anna eh. waymiran waymiran talaqat الثلاث في fi في كلمة واحدة أه. ولم ينكره رسول الله صلى الله ba وسلم ala على ha jami'an sun ce tun da munkari ne sai ki uku bid'a ne manzala ya shiru manzala baya shiru akan munkari kuma an tabbatar da shi eh ah, mangana ta kare kun ga yadda hadarin maganganu yake na fata kun gane yadda haɗari mangana yake to ku gya mangana ce mai karfin guda biyu wanda kuke a kai to ana nuna mara lokaci yayi ko to she musa nan hadisi za mu iya karanta hadisi kwaya daya to babu lokaci a nan za mu saya don allah ku yi nan zare zan ba da littattafin na tambayi sati mai zuwa wannan karatun dai allah ya raya masu zuwa makare mun san su ko da na'am na'am da suke fada mun gane su mara da lallaji zai maganin su sallallahu ala na muhammadin wala ala alihi wa sahbihi ajma'in